yayin da waɗanda rikicin boko haram ya shafa ke ci gaba da kuma garuruwansu biyo bayan nasarar da dakarun sojin najeriya ke samu a yaki da masu tada ƙir baya yanzu haka wani batu da ke tasowa shine na tada komada da kuma tallafa waɗanda suka koma walau ta fuskacin maka da kuma ababen mawar rayuwa musamman ma a wannan lokaci da aka fara harkar gona kuma don ganin an tallafa waɗanda ke komawa nema yasa yanzu haka a jihar adamawa daya daga cikin juyin da rikicin boko haram ya fi shafa ya sa yan majalisar dokokin jihar kafa wata doka da za ta kafa hukumar da za ta ke sa ido kan harkokin yankunan da aka kwato to ko ina kwana a wannan yunkuri honorable hassan barguma dan majalisar dokokin jihar ne da ke wakiltar Maza hon Daya daga cikin garuruwan da a baya ya fada hannun yan boko haram shine ma ya kawo batun a majalisa eh, eh, wato eh, abubuwan nan ya same su wanda ni da nake magana ina daya daga ciki babu abin da suke bukata iyaka a zo a gyaggyara musu abubuwan da suka lalace kuma a tabbatar an yi su ni a matsayin da dan majalisa na ga babu wani dokan da zan yi a wannan lokacin fashe in yi doka wanda za ta kyautatawa mutanen da boko haram ta same su wanda kuma ba sai local government ina ba akwai lokal government guda shida wato ya zama bakwai da yardan allah kuma doka ta samu ta wuce karatu na daya na biyu har na uku har ta je kwamiti yanzu doka yana gaban gwamna jihar adamawa saurayi ran taba hannu a samu ma'aikata wanda za ta kula da waɗannan mutanen boko haram wanda boko haram ta addabe su a cikin dokokin nan kuma abun da ya kunshi wannan dokokin shine wato kansale kamar wanda suka rasa iyayensu mata wanda suka rasa mazajensu a samu a yi musu magana wannan abun daga wurin Allah ne daga wurin ubangiji ne su yarda da ikon Allah kuma a sama musu abun yi eh, haka kuma ma'aikatar kiwon lafiya da da matsayin ma'aikatan ilimi a samu a na su to ba za a samu dama a yi wannan ba sai in an yi doka to kuma gwamnatin jihar za ta ce game da korafin da ake na cewa tana sha shakulatin bangaro game da halin da al'ummomin da suka koma ke ciki a yanzu kamar da Ahmad Sajo shine kwamishinan yada labaran jihar Adamawan mu muna bayarwa jami'o'i masu ba da gudunmawa suna bayarwa na lura cewa ai eh, international rescue committee sun bude office a mubi north east regional initiative sun bude office a mubi duka an bude ofisoshi insha Allahu za a tallafa yanzu haka ma jami'an hukumar ba da agani gawa ta Najeriya wato nema na facen sun dukufa wajen tantance halin da ake ciki a yankunan da aka kwato kuma kamar yadda babban jami'in hukumar a jihar Adamawa Sa'adu Bello ke cewa yanzu hankula sun kwanta kuma jama'a na ci gaba da komawa garuruwansu ya gurgudo wadda inda hajjin jihar adamawa mun samu zaman lafiya a kusan dukkan kananan hukumomi da suke nan jihar wadda abin ya shafa kuma da yawan su sun koma kusan zan iya cewa ka casa'in wadda za su ke sanonin sun koma sai wadda kaɗan da suka rage wadda ba su da yawa ba su kai dubu takwas ba yanzu a sansanonin mu kuma da zaran abubuwa sun kammala za mu yi kokari mu ga su ma sun koma gidajensu su su samu dama su tsuguna saboda considering yanzu damuna tana karatowa a ah, eh, sansaninmu dai mu ce sun ragu mutane wayanda suke cikin unguwanni ma sun ragu matuka ah, saboda eh, zarafi da aka samu na komawansu so a takaice za mu iya cewa mutane sun koma kuma yanzu hankalinmu yana ya rabu biyu mafi yawa ya koma ga wayanda suka koma wurarensu ah, kaɗan kuma daga cikin abin da muke yi ya rage a waɗanda suke cikin sansanoninmu wadda wasu dalilai suka hana su komawa gidajensu. to sai dai kuma wannan mako na zuwa ne yayin da kasar kamaru ke haramar izakiyar 'yan najeriya da ke gudun hijira a kasar kusan dubu tamanin da shida kuma za a jibge su ne a jihar adamawa batun da gwamnatin jiya ke neman ɗauki ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya